Mikewa Safina ta yi jikinta ba kwari ta nufi ɗakin Bilkis. Ko lokin ba ta yi ba, ta tura kofar da ƙarfi. Bilkis na ji amma ba ta yi motsi ba. Zuba mata ido dai tana addu'ar Allah ya sa ba ta ji komai ba. Ta fara dukan kafarta da ƙarfi. Bilkis ta yi juyi tana sake shigewa bargo. Safina ta yaye bargon da ƙarfi. Ta ce ke, tun yaushe kike bacci haka? Ta yi maganar cikin barazana. Da ƙyar Bilkis ta buɗe idanunta. Tana pretending tana ya matsa fuska ta ce gari ya waye ne dum safina ta ji kasan zuciyarta tana jin wani daɗi na ratsa ta kenan bata san ma me ya faru ba mintuna kaɗan da suka wuce a fili kuwa tsaki ta ja da Allah ki tashi dama kanta Bilkis kama kanta Bilkis ta yi tana ci jalif ta ce bana jin daɗi ne tabe baki safina ta yi kawai ta fito daga ɗakin tana tare da yarima yasir da ya yi landing akan kujera cikin yanayi na firgici ta ce ashe ba ta da lafiya kwana ta yi tana zazzabi ya kamata mu kai ta asibiti baka ga jikinta ba duk ya biya sake a zabure rima ya sirya mike duk wanda aka faɗa ma haka dole ya tsorata musamman ma yadda take kamar cikin alheri kamar gaske ɗakin bilkis din ya nufa da sauri lokacin da ta yi shiru ita kaɗai tana nazarin abin da ta gani sai kawai ta ga rima yasir ya faɗo ɗakin waro ido ta yi a tsorace ya yayi blanket din da ke jikinta yana taɓa wuyanta ya ce dama baki da lafiya baki sanar da kowa ba tashi mu tafi hospital sabina ce ta biyo bayansa tana nufar inda kayanta suke ta ɗauko mata hijab ta ce ta so yanzu a kai ki ki daina zama da ciwo a jiki hakan ba shi da fa'ida ita sai suka zame mata abin kallo ma yanda sabina ke zara ke kara zuzuta abin ta san cewar so kawai take a ba su space yadda za ta fitar da kwartanta daga gidan bilkis bayan da ta iya aka ta miƙe ba don taso ba ta bayan yarima yasir da ya kamo hannunta safina na biye da su har suka shige mota sai kuma ta dafa kai kashi na yi mantuwa bari na ɗauko abu tsakiyar yarima yasir ya ja yana kallon bafade musa da ya fara kunna motar ya ce mu je kawai da safina ta shirya kenan shine plan ɗinta aiko suna ficewa daga gidan a gurguje ta koma wajen kabir sai dai tana zuwa kuma ki ya ce ɗauke ni a hankali neman duniya safina ta yi ta rasa inda ta wurga ki ɗin na ɗakinta hankalinta ba karamin tashi ya yi ba duk jikinta ya jike da gumin azaba sai can ta hango shi akan kujerar ashe a nan ta bar shi da gudunta kuwa ta ɗauko shi tana buɗewa kuwa kabir ya fito da sauri yana wuri-wuri da ido kai da ganinsa ka san yana cikin tashin hankali ko kwakwaran motsi ɗaya bai yi a falon ba ya fice daga gidan gabaki ɗaya Aiko ficewarsa da mintuna sha biyar sai ga su sun dawo sabina kam tana can toilet sai zazzage zawaye take saboda rudewar ciki har yanzu bata ida dawowa cikin nutsuwar ta ba yo ba dan asirin da suke yi wa yarima yasir ba ta isa ta yi masa magana kai tsaye ai yanda take mugun tsoron sa Allah kadai ya sani dalilin asirin da yasa take iya masa magana a falo yasa ta zauna yana bude kawai din da ya shigo da shi ya kawo gaban ta fuskar sa a daure ya ce karki ci karɓa ki ci bilkis da tayi tagumi tana kallon duk wani motsinsa ta girgiza kai a hankali ta ce na ƙoshi yusi kina son ki sa wa kanki ciwo saboda kin jinyo ki janyo min magana a wajen anti zinat ko ya furta hakan yana harararta hmm. bilkis ta sauke ajiyar zuciya ita ba ma yunwar ne a gabanta ba kasantar da ke cikin gidansa kawai ke damanta gani ta ya ɗebo abinci zai bata bilkis ta kau da kai tana ya matsa fuska har da toshe hanci ta ce ba na son warinsa Fatar yayi yana dangwarar da abincin a wajen, ya miƙe kawai ya bar ta a wajen. Bin bayansa ta yi da kallo tana tunanin anya wannan yariman ne da ta sani ko kuwa wani aka canza. Tunda ta zo gidan take ganin sa wani iri. Ya canja complete hirarsa da kawarsa. Hirarsa da kanwarsa da ta ji yake faɗo mata a rai, sai kuma abin da ta gani ɗazu wajen matarsa. Anya ya san abin da ke faruwa a cikin gidansa kuwa? Wai ina sarautarsa take? Ina takamarsa take? yayi laushi da yawa wai taya ma ya aure safina me alakar su auren soyayya suka yi ko kuwa haɗi ne kai duk yadda aka yi akwai lauje cikin naɗi tabbas abu akwai abin da ke faruwa a cikin rayuwar yarima yasir shin ya binciko dalilin ciwon mantau shekaru baya da suka wuce kuwa bilkis na saman benin gidan ta jiyo tahowar mutum yana magana cikin waya da alama ma faɗa yake yi yarima yasir ne a waya sa yake magana da suhaima na faɗa miki lokuta daban-daban Amin miƙewa ta yi ta bar falon ita ma ɗakinta kawai ta koma tana nazarin abin da ta gani tun ɗazu Safina na ɗaki bayan ta gama zawayinta ta fito daga toilet duk ta haɗa zuba sai da ta yi wanka ma tana shafa cream kuma Bilkis ta faɗo mata ɗazu ruɗewa ya sa duk ta danne kishin da ya taso mata akan me rima zai rikice haka don kawai ta ce Bilkis ba ta da lafiya kai ba ma za ta yarda ba a gurguje ta zura kaya kawai ta fito daga ɗakin direct ɗakin yarima ya ta nufa lokacin yana aiki a cikin system ɗinsa sai gani kawai ta ɗago masa sai gani kawai yayi ta faɗo masa ciki fuskarsa a ɗaure ya ɗago kansa yana kare mata kallo safina ta ɗan haɗe fuska tana zama a gefensa ta ce honi me haɗinka da wancan yarinyar ɗazu ka nuna damuwar ka sosai a kanta kut rainin hankali yarima ya sa ransa ne sake ɓaci jin irin rainin hankali da safina ta zo masa da shi fuskarsa a matukar daure ya ce yaushe na fara wasa da ke da zaki min irin wannan tambayar daras ta ya buga dama saboda aikin da aka yi masa yasa take samun kwarin gwiwar tunkararsa a dama dama na ce kulawar ce ta yi shot up yarima yasir yadda daka mata tsawa yana ci gaba da faɗin zan yi abu sai kin san dalilin yi kewa ma kenan Tsam Safina ta yi da ranta, wato duk yanda aka yi lamarin nasu ya fara sanyi, dole a kara ɗaura da mara, Ganin yadda ransa yake a ɓace, ta lallaɓa tun kafin abu ya ɓace ta silale kawai ta bar wajen, Wayar da ta kunna tana yin saman bene inda za ta fi sakewa ta yi waya da mom. Bugu biyu kuwa mom ta ɗauka, Safina ta fashe da kuka, mom ta ce ke, lafiya me ya faru? Safina ta ce mom, Yarima ya fara sauyawa da alama aikin nan ya fara sanyi. Mom ta ce ke dakata, kamar ya fara sanyi kuma baki ga yadda yake ta man masifa ba fa yanzu akan kawai na ce me yasa zai nuna damuwarsa akan wata wata Mamta furta da mamaki Safina ta ce eh daga can wata antinsa daga Switzerland ta aiko ta wai za ta dan zauna da mu ni wallahi na gaji baki ga yadda yake rikicewa akan ta ba wallahi kina wani sakarcin kika bari har wata shegiya ta samu damar zama da ku Mamta furta hakan a fusace Safina ta ce to mum ni ya zan yi mum ta ja tsaki sannan ta ci gaba da faɗin Tunda da wurwuri ya kamata ki sanar da ni amma yanzu Bata ɓaci ba bana son zaman yarinyar nan a wajen ku ki san yadda zaki yi a kore ta ni ma zan yi nawa kokarin ta nan shikenan mum Safina ta furta hakan cikin gamsuwa tana saukowa daga saman benin mum da ke ajiye waya ta dafe kirji tana rantsa ido no no hakan ba zai taɓa yiwuwa ba boka ya ce yarinyar a Najeriya take to me zai hada wannan maganar da wacce aka tura daga Switzerland tsamtai da ranta tana tunano yanda abin ya faru tun bayan da aka yi auren Safina da Yarima Yasir suka kulla barinsa gidan yayi nesa da gida nisan da zai ji kwata-kwata baya bukatar zamansa a Najeriya hakan ya faru ne bayan irin tsananin binciken da bukan yayi ya tabbatar musu da matukar suna son su ya daure to kuwa sai sun nesanta shi da haskensa a take mam ta ce haske kuma wani irin haske bokan ya ce ya gaza gano fuskar yarinyar amma tabbas akwai wani abu mai haske lullube a gefen yarima yasir abin ya tsaga kamar ta tsakiyar zuciyarsa ne a dalilin hasken nan zai iya dawo da hankalinsa gabaki baki daya amma ko idan aka yi nesa da su to ba shakka za a samu sa'ida wajen gudanar da aikinsu cikin ruwan sanyi Mun bata sanar da safina hakan ba sai dai kawai ta shaida mata duk yadda za a yi kada ta bari Yarima ya ji sha'awarsa ta dawo Najeriya. Numfashi ta ja da ƙarfi kawai tana mekewa. Bata ga ta zama ba, dole a samu mafita. Tagumi Bilkis ta yi, tana bin bayan Safina da kallo lokacin da take sauka daga benin. Tunda ta wuro take wayar, take wayar, take iya jin duk abin da ke faruwa. Abin da suke tattaunawa ne akai ya matukar girgiza ta, sai kuma suka fara bata tsoro. daga yarima yasir din har ita matar tasa ta kasa gane wani irin gida ta zo kowa da tasa matsalar kuma kowa ya tashi bude sirrinsa sai Allah ya sa ta je ta kasa fahimta me dalilin hakan numfashi ta sauke a hankali tana kara nazarin abin da Safina ta tattauna da mahaifiyarta take tunanin komawa hostel ya faɗo mata tun kafin ta shiga tsakanin ma'aurata gara da tafi dan dan ba tashin hankali ta zo yi ba tashi ta yi daga wajen don sai da ta ji baki ɗaya ma ba ta jin yin karatun tunaninsa duk sun cika mata kai ko da ta sako ma ba wanda ya ganta har ta shige ɗaki tana shiga ciki kuwa ta fara haɗa kayanta yarima ya na ɗakinsa ya ji an fara yi masa lokin zatonsa na ce don haka ya yi banza da ita kawai bai amsa ba bilkis da ta jawo trola ɗinta wajen ta ci gaba da kwankwasa masa kofa so take ta sanar da shi ita tafiya za ta yi amma har yanzu bai buɗe ba kuma abin ya sa ma ta ci gaba da bugun ta ji alamun fitar safina ne ba don haka ba ma ba za ta ci gaba da bugun ba a tanzare ya miƙe yana buɗe kofar da karfin bala'i fal idanuwansa zai sauke kan safina sai kuma ya yi arba da bilkis tsaye a bakin kofarsa haɗiye masifar ta sayi da sauri yana kallon gefen akwatin sannan ya dawo da kallonsa kan bilkis yana jiran ƙarin bayani gyara tsayuwar glass ɗinta ta yi kafin ta ce dama sallama na zo yi zan koma hostel da zama na gode da kulawa shiru yayi tsaye kawai ya zuba mata idanu bilkis ta dan waro ido kaɗan sannan ta ce bai tana ida faɗin haka ta juya za ta tafi maimakon yayi magana sai ji ta yi ya jawo ta ta baya juyowa ta yi a firgice za ta yi magana ya jawo ta ciki sosai yana mai da kofar kawai ya murzaki gwalo ido bilkis ta yi kirjinta na bugawa ta dan daure fuska ta ce me haka kuma daga zuwa sallama sai ka jawo ni ciki me zan yi maka ko ko so kake matarka ta zo ta kwashe min albarka kamar yadda ta yi min ranar farko Masufa ya fara yi gabanta ita kuma ta fara matsawa baya har lokacin bai yi magana ba a haka suka dangana da jikin bango ya tare mata koyina ba ta marmotsi. kamewa ta yi jikin bango ba ta fatan ma a ce jikinsu ya haɗu domin kwaran motsi za ta yi kirjin nasu sai haɗu fuska ta ɗaure sosai tana hararsa cike da tsiwa ta ce don allah malam ni ka matsa min na bar muku gu na bar muku ki ya sa hannunsa ɗaya yana rufe mata baki ba ta rufe bakin nata tana haɗe fuska ke kika kawo kanki nan Bilkis ta a rufe har lokacin hannun hannunsa na kai ta harare shi tana kauda fuska ko ke kika turo kanki ya sake furta hakan yana zagaye fuskar ta da dan yatsan nasa yatsa na fuska ta tana jujjuya fuskar abin da yake mata bata so yana sa tana jin wani iri barin ma yanda suke exchanging numfashi duk sai ta takura oh an gaya miki ni sakarai ne da zan bari ki je hostel da igiyar aure na waro dukka manyan idanuwanta ta yi cike da natsuwa ta ce au igiyar aure wai auren wa kake nufi idan ma ni ce wallahi tun wuri ma ka cire wannan a ranka na daɗe da mantawar cewar ni ɗin matar aure ce yau me za a yi da aure irin naka cije lips ɗinsa ya yi kaɗan idanuwansa kafe a kanta sai kallon yadda take masifa yake bilkis ta zo ture shi zata zame sai ta ji kawai ya cafke ta duka yana haɗe jikinsu gabaki ɗaya speak wani irin shukin ne suka ji a tare wanda dukkaninsu babu wanda ya taɓa tunanin hakan sai yau hakan ya sa yarima yasir ya yi baya kan gadon kawai har lokacin bilkis tana manne da shi cikin karfin hali bilkis ta miƙe daga kansa tana kokarin tashi yarima yasir ya rike ta sosai idansa a lamshe tana yin yunkuri kuwa ya sake dawo da ita bisa ƙirjinsa. takaicin duniya ne ya kama bilkis a tanzire ta ce wai wani irin iskanci ne haka waro ido yarima yasir yayi da sauri yana binta da kallo ta ballo masa harara ta ce na son iskanci ka sake ni da kyar ya ce iskanci me ita kalmar iskancin kunya ce ta kama bilkis ta ɗaure fuska kawai tana kokarin kwace kanta ya ki sakin nada sake limshe ido yayi kamar hakan na masa daɗi bilkis na ganin haka kawai ta kai masa cizo a kirji ba shiri yarima yasir ya sake ta domin bai yi tsammanin cizon ba hakan sa bilkis ta samu damar kwacewa daga gare shi ta sauka daga kan gadon da sauri hannunsa ya sa ya shafa saitin da yawunta ya taɓa a hankali yana kallon yadda take da sauri wajen fita daga ɗakin bai yi wani yunkuri ba har ta fice daga wajen shi ma ya miƙe da kira yana cije lips bilkis kuwa tana fita ta ja akwatinta za ta fice ta ɗauko wayarta don sanar da anti bayan sun gaisa bayan sun gaisa ne anti zinat ta ce bilkis ya karatu da fatan dai komai yana tafiya daidai ko bilkis ta ce eh momi ya nan na kira wayarta da ɗazu ban same ta ba minal wayarta ta manta a gida ita kuma ta tafi school alright mommy a gaishe su za su je insha Allah mommy ta amsa da hakan wa dama mommy sai kuma ta yi shiru mommy ta ce eh faɗi ina jin ki Bilkis Bilkis ta ce dama dama na ce ina son komawa hostel waro ido mommy ta yi tamkar tana gabanta ta ce hostel kuma Bilkis me yasa kike son komawa hostel kuma Bilkis ta ce sorry mommy ina ga can din zan fi yin karatu da kyau wani abu ake miki a nan din anti Zinat ta jefo mata wannan tambayar shiru Bilkis ta yi ta kasa magana anti Zinat ta ce look Bilkis kin ga kamar yadda ba zan bar mina ta yi zaman hostel ba haka ke ma ba zan bari ki zaman hostel ba Bilkis don haka ki hakuri zaman naki ba wai ba bane za ku dawo kin ji shiru Bilkis ta yi domin ta kasa magana anti Zinat ta ce takura miki suke ne girgiza kai Bilkis ta yi tamfar tana gabanta ta ce a'a to ki hakuri kin ji Bilkis bayan da ta iya haka ta hakura kamar yadda Aunty Zina din ta ce mata. Ta dauke ta tamkar uwa ba za ta iya tsallake maganar ta ba. Da haka dai suka yi sallama. Siririn hawaye guda ɗaya ya gangaro kan kumatunta. Ji ta yi an share hawayenta bayanta. A firgice kuwa ta juya sai ta ga ashe Yarima ya ne yana tambayar ta dake akan kujera take bata san tun yaushe yake wajen ba. Harara ta masa tana miƙewa za ta tafi ya kamo hannunta da sauri juyowa ta yi a fusace za ta yi magana sai ta ji ya katse ta da tambayar me yasa kike san barin nan akwai abin da Safina ta yi miki ne ko ni ne na yi miki wani abin kallon mamaki ta yi masa yadda yake maganar a natse sai tana mata da salihin mutum annur lokacin da yake ƙauyensu. ki faɗa min me yasa kike son tafiya ya sake katse mata ɗan guntun tunanin da take zame hannunta ta yi kawai tana juyawa ba tare da ta yi masa magana ba kawai ta tafi bin bayan ta yi da kallo har ta shige ɗakin ba ta waiwayo ba this is the right time bilkis ta ga an yi mata message da wata bakuwar lamba ta karanta hakan ya fi sau biyar amma ta kasa fahimtar inda sakon ya dosa ba dan an kare rubutun da sunan da ta ce ba dan an kare rubutun da sunanta ba da cewa za ta yi ran number ce sai dai kuma an sa ta a duhu duk iya tunaninta ta kasa gano mai sakon bin bayan ban ta sai kuma ta ji ba ta shiga haka ta hakura kawai ta ajiye wayar gefe tana miƙewa akan gadon kamar wanda aka ce kwanta haka maganganun Safina suka rinka dawowa akan kwanyar kanta haka zalika na Yarima Yasir ma hirarsa da kanwarsa Suhaima daukar maganganun take tana sanya su a skeli har yanzu ta kasa gano mafitar abin ji ta kanta ya sara alamar ta dade tana caji a brain ɗinta kenan bata gane hakan ba sai da ta duba agogo dan ta fahimci ta share kusan 3 hours tana tunani mai zurfin gaske daga karshe dai mikewa ta yi tana dafa kanta ta shige toilet don yin alwala bayan ta idar da sallah ne ta zauna a wajen tana yin tilawar karatun Kur'ani har izuwa sallar la'asar a nan ta yi sallar kawai bayan ta idar ta miƙe tana yin hamma bacci take ji haɗi da jin yunwa kuma tana son yin wanka tofa dole kowanne yana bukatar ta haka ta cire hijab ɗin kawai ta fito don sama wa kanta abinci abin mamaki kwance ta ga yarima ya yasir akan kujera da alama bacci yake don idonsa a rufe yake ta taɓe baki Tabe baki bilkis ta yi kawai ta wuce can kicin tana duba abin da za ta iya dafawa sto ɗin na ta cikin kicin ɗin ko da ta buɗe nan ta ga ashe akwai kayan abinci na amfani da shi ne kawai ba a yi abin da ta ga za ta iya yi mai sauki ta ɗauko kuskus ta ɗauko leda ɗaya sannan ta ɗora tukunya akan gas tana kunnawa cikin mintuna kalilan har ta hada kuskus dinta ta kuskus ɗinta da ya ji kayan haɗi da kifi kamshi sai tashi yake ko ta ina yarima ya da bacci ya ɗauke shi sama sama ya fara jin kamshi na dukan hancinsa a hankali ya bude ido yana yatsuna fuska ba kowa a falon waye da sauri lokacin da ya kalli agogon hannunsa har la'asar ta yi kenan hakan ya sa ya wuce ɗakinsa darit kawai ya ɗauro alwala haɗi da ta da sallah bayan ya gama ne ya koma bedroom ɗin don yin wanka Bilkis na gamawa ta juye a kola sannan ta ɗauko plate da spoon da komai dai ta haɗo da shi falon zuwa kan dining table ajiyewa ta yi kawai ta bar shi a wajen ita ma ta koma ɗakin ta don yin wanka. Yarima Yasir na fitowa kicin yana fa yana son ganin waye mai wannan girkin sai kuma ya ga ba kowa. Lemu ya ɗauko kawai a fridge ya dawo falo zai kunna kallo sai kuma idonsa ya hango masa kola akan table yana tsaye bai karasa wajen ba sai ga Bilkis ta fito daga ɗakinta cikin shigarta na wasu riga da wando sai dai bai kama ta sosai ba gashinta take girgizawa alamar mai alamar mai take shafawa ta fito a haka da nufin kawai ta ɗauki abincin ta ta koma da shi ɗaki sai ga safina ta shigo falon Turistai bakin kofar tana kare musu kallo yarima yasir bai ɗauko ya kalle ta ba hankalinsa ma yana kan bilkis sai kokarin cire gashi take da ta maƙale a jikin kunnanta ta kasa ajiye lemun hannunsa ya isa gare ta lokacin bilkis ta juya wani site ɗin daban tana ta kokarin gyarawa yarima ya ya isa wajen da sauri safina ta tako wajen tana magana daga tun daga nesa ta ce prince me za ka yi mata bai kula ta ba haka ya dafa kan bilkis ɗin yana dukar da kansa daidai sai ta yana kallon gashin da ya harre wajen ya fara zare mata shi a hankali san bilkis ta yi da ranta tana shakar kamshin turaren da ya fesa a jikinsa kananan kaya ne yanzu ma a jikinsa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 Bilkis ko da ke ganin komai tana jin haka ta yi saurin komawa ɗakinta kaɗan ya rage ta buge wani abu saboda sauri. Cikin blanket ta shige tana hargitsa kanta tankar mai baccin gaske. Mikewa Safina ta yi jikinta ba kwari ta nufi ɗakin Bilkis. Ko lokin ba ta yi ba ta tura kofar da ƙarfi